Gamayyar kungiyar mata musulmi a babban birnin Najeriya Abuja ta yi gagarumin taron ranar hijabi na duniya inda matan suka karrama malama Firdausi Masa da aka amincewa da bata shaidar kammala karatun zama cikakkiyar lauya saboda sanya wani dan hijabi baya ga kayan lauya da ya saba da ka'idar yaye sabbin lauyoyin. Matan da yawanci da ke aiki a Abuja har ma da na kungiyar mata musulmi ta Najeriya Fan sun ce za su yi duk abu mai yiwuwa wajen kwato abin da suka zayyana da hakkin Amasa da hakan zai kai su gaban wani kwamiti na majalisar wakilai. Malama Rahama Musa Sani jagora ce a taron. wajen ayyuka da ya kama kamar na soja ko na police ko dai paramilitary haka har in ke musulma ce na kwarai kina kyamatan aiki a wannan wajen domin ana hana ki sa hijabi haka corporate organization waɗansu wajajen aikin gwamnati da hakkinmu ne a ƙasar nan mu yi aiki a wajen sai kaga an hana ka to gashi har ya kai ma ga makarantu sai kuma yanzu ga maganan firdausi yarinya ta karanta lo ta ci ba wai bata ci ba ta biya kuɗi duk hakkin da ya kamata ta yi kuma abun ma al'ajabi shine wannan hijabin ba ma fa babban hijabi ba ne fa ɗan ƙaramin hijabi daidai zuwa wajen wuyanta wanda ta cusa a cikin rigan nasu na loya amma aka hana wannan baiwar Allah certificate dinta to amma mun saba yin wannan wajen shekara hudu da muka gaya muku kamun wannan shekara mun tafi wajaje da yawa wajen ziyara mu wayar wa mutane da kai mun tafi wajen military aka gaya mana babu damu mun je human rights commission su suka gaya mana cewa a cikin constitution na najeriya mu ne kowa yana da 'yancin shi ne ya bautawa abin da yake so don haka ba wani wanda ya isa ya hana mu malamai maza ma irin su ustaz abubakar sadiq na masallacin annoro sun halarci taron na tambayi shi ra'ayinsa kan yadda akan samu mata da hijabi a lamuran kunar bakin wake daidai lokacin da batun tsaro ya zama ruwan dare ga mai duniya tsaro in an duba watakila abubuwan da suka faru a north east da ake sa mata su sa wannan abin nan buma bumai a karkashin hijabin su to wannan lallai Allah subhanahu wa ta'ala da ya kare mu kuma Allah ya shiryar da masu yin wannan aikin amma duk da haka bai ba da dama cewa a hana mata da suke sa hijabi tafiya ko a yi musu wani kallon sun zama terrorist ko a yi musu kallon 'yan boko haram wannan ba daidai ba ne mace da ta sa hijabi kila akwai wanda ta yi da irin wannan manufan saboda an yi brainwashing dinta ta je ta aikata wa irin wannan abun amma da yawa matan da suke sa hijabi sun sa ne saboda suna son su yi ibada kuma saboda suna son su bi dokan Allah subhanahu wataala don wani barna ya auku ba zai yiwu ba a ce gaba baki daya a hana abin da mutane su haka zalik duk macen da ta sa hijabi an san to akwai wanda suke wannan barnan dan an yi brainwashing din su in an kama su a ware su amma ba ga baki daya za a ce duka mata a hana su sa hijabi saboda irin wannan yanayin wannan ba dalili bane kuma ba za mu amince ba za mu ba za mu yarda ma da irin wannan dalilan an ga matan sanye da hijabi da nuna ba wata doka da ta hana haka firdausi sa ba ta yi magana ba saboda batun nata yana gaban kotu tasira da mailika murar amurka daga abuja najeriya